gwamnatin jihar bauchi ta bankaɗo ma'aikatar bogi da yawan su ya haura dubu talatin a yayin da ta sami raran kuɗi da suka haura naira miliyan dubu ɗari da miliyan ɗari uku shugaban kwamitin karɓo kayayyakin gwamnati daga hannun mutanen da suka mallake su ba kan ka'ida ba air komodo mai ritaya ahmed tijjani babu gamawa ya ce da hakan a hira da manema labarai to abin da muke yanzu mun samu ma'aikata wadda muka samu na bogi wa'annan wadda yake sun kai sama da mutum dubu talatin sannan kuma a kudaden da aka binciko na waɗannan mutane a yanzu mun samu raran kuɗi wanda yake ya kai kimanin kuɗi biliyan ba fa miliyan ba hmm. biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku da wani abu ne abubuwan da yanzu muke yi hmm. kuma muna ci gaba da yi kuma insha Allah za mu kai sarari. amma muna tabbatar al'umman jihar Bauchi kowa yake da hannu a cikin wayannan zalunci da aka yi ko dan waye shi kowane matsayi yake da shi kowa yake bayansa insha Allah mu girma gona alkawari za a mu gurfanar da su a gaban kuliya kuma za su haɗu da fushin hukuma insha Allah. Sai dai in ji cewar Alhaji Sagir Mu'azu Shira wani mai sharha kan al'amuran yau da kullum ya ce ba daidai ne a yanzu gwamnati ta ce ta sami ma'aikatan bogi ganin cewar dubban ma'aikatan jihar ba su karɓi albashinsu ba. Wannan magana da gwamnati ta faɗa na bogi a gaskiya fi sabilillahi ta yi kuskure. ba don wani abu saboda ni na gamu da mutane sun fi dubu waɗanda ba samu albashinsu ba kuma ma'aikata ne na gaskiya in ka duba ka ga yawancin su garu community bank su yankari saving and loan gudiri community bank zuwa community bank da suke itis ga ɗau su gama wasu mai dukkansu ba su da waɗannan ba su cika wannan ka'ida na cbn na bbn nan ba nan ba duk wanda yake karɓan albashi a nan da irin su jais ban su babu wanda ya samu albashinsa to kaga ka an yi kuskure sai a jira tunda ya bincike nan ba a gama shi ba to da sai an gama waɗannan binciken ai wata biyu ne wani akwai watanni da yawa a gaba sai a faɗa to yanzu idan waɗannan mutanen suka fito aka gane su a yadda ita gwamnati ta faɗa in aka samu rarafa a lokacin kaga bai dace ba da ya kamata sai an tattace an gane yawan waɗanda ba su karɓi albashin su ba da waɗanda na bogin ne sai a nawansa duk mutanen da suke karɓan albashi a bankunan karkara dukkan su babu wanda ya samu albashinsa to kuma waɗannan sai ka ce mutanen bogi ne ai rashin ba su karɓa ba ne aka gararar kuɗin aka ce mutanen bogi ne to sai dai in ji cewar kakakin jami'ar apc mai mulki a jihar alhaji awal aliyu jalla akwai kuɗin da za a biya ma'aikaci muddin an tantance shi yanzu ba mu ce maka babu kuɗin da za mu biya ma'aikatan jihar bauchi ba abin da muke faɗi ma'aikatan jihar bauchi su kwantar da hankalinsu babu wani mutum ɗaya da za a tantance a same shi ma'aikaci ne na gaske cikakken ma'aikaci da ba a biya shi ba duk wani ma'aikaci da yake jihar bauchi ina mai tabbatar maka gwamnatin muhammad abdullahi abubakar gwamnatin apc a jihar bauchi ta tanada masa albashinsa na nan a ajiye abin da kawai muke faɗi su yi haƙuri yanayi ne na bincike da ya zama wajibi ai hakan to a halin da ake ciki a yayin da wasu ma'aikatan suka fara karban albashinsu su kuwa 'yan fensho har yanzu shiru ake ji abdulluha muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya